Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don na akwai abun mora. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan matsalolin da suka shafi al'umma da kuma nemo hanyoyin warware su ba tare da la'akari da bambancin addini, kabila, jinsi ko siyasa ba. domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Shirin zamantakewa ne. A yau shirin zamantakewa ya nausa zuwa jihar Difa a jamhuriyar Nijar ne. domin duba matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ɗiya mata suka faɗa yi gadan-gadan. Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya kasance babbar matsala ba ma a nahiyar Afirka kaɗai ba har ma a duniya baki ɗaya. A cikin 'yan shekarun nan jihar Difa na jamhuriyar Nijar ta fuskanci kwararowar al'umma wanda waɗansu al'umman jihar suka ce ya ƙara ta'azzara matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin 'ya'ya mata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa na jamhuriyar ta Nijar, Haru Sulai Rashidu, ya yi mana nazari kan matsalar inda ya fara da tambayar Malam Hassan Yakuba, ko me ya sanya ɗiya mata suka shiga harkar shaye-shaye? Tun daga dubu biyu da goma zawa yanzu, akwai canjin yanayi. Shi kuma canjin yanayin nan abu ne wanda ya kawo yawan al'umma na wata ƙasa da suka shigo. kuma cikin taho nan da yawan al'umma suka yi akwai aƙidu wanda mazamna garin difa ba su da ita a difa an sha maɗe mutane ciki a difa an sha ɓata ɗiyan mutane a difa an sha sata an sha yin ƙwace a diho za a hidda maka wuka a kwace masa kwas a diho za a hudda maka wuka a kwace ma salula Allah da ya ba mu iya ya ba mu sanda kiwo ita ce ka sa ɗanka makaranta ta boko ka sa ɗanka arabiya ka koya mushi addini duk wani abu na tarbiyya ka koya mushi mun saki mu ne yau kamar awaki akuya ta ya taɓa ce in je neman ta amma ɗana yau ta banna zuwa neman shi wannan gaskiya ne za ka tara mata suna shan sigari suna shan shisha da in ka ga mace tana shan taba ta yawon duniyanta ne ita mahalle ta ake ku ga wata mata nan tana shan taba to yanzu ha yan mata da yara ƙanana suna gohe ka tara yaro a ashi hudu a layi yana kuka uwa tana can tana iskanci kuma sai ka tara gurubu na 'yan mata babu ɗaya wanda za ka mata maganan Allah ko annabi ta tsaya ta saurare ka sai ta ce baba na igarin gaba kai mata ka ta ishe ka ya A wasu lokatai masu shaye-shayen na ba da hujjojinsu na shiga wannan harka, duk da shike sun san tasirinta bai kai ga barnarta ga lafiyarsu da zamantakewarsu ba. Aisha Abdullahi wata matashiya ce da ke harkar shan miyagun ƙwayoyi. Duk mutum da kaga ya sa kansa cikin wanga hali na shaye-shaye. Na farko akwai tsangwaman 'yan uwa jama'a musulmi goma. Gaskiya. Na biyu akwai lalura da yake kanka wanda bisa ga gidanku abin har ya kai ga yahi karfin ka za ka shiga a cikin wani hali. tunda yau a rayuwa babu mutum da ya ganka a cikin wani hali ya jawo ka jiki ya soka har ya hidda ka a cikin wannan halin babu sai dai a kara tura ka a ciki tunda yau in na ga wanga ina guduna wancan yana guduna wanga yana guduna dole ne ina iya sha barasa ko sigari haka taba gaskiya ina iya sha saboda samu sauki ga rayuwata ni kaina na san na sha na san banni cikin masu hayyaci kuma in na shata sai in ji shi wanga abin da yake min radadi a cikin zuciyana sai in ji ya zo min da sauki saboda wani shayi ma in na sha shi sai in ji na manta da wasu abubuwa amma in na zo cikin hayyaci na duk abin da na manta da su kara dawo da su nike sai abin ya kara ci mini rai sai in ci gaba da kawai sha Ko Aisha ta fahimci shan miyagun ƙwayoyin na iya taba lafiyarta? Dukkanin mutum da ya ce maka yau yana yin shaye-shaye yana taba kwakwalwa kenan lahiya zai zama dole ne zai taba lahiya tunda yanzu shaye-shayen ya sa wani abin da karhi wanda ya kai karhi na in yi ban isa in yi shi ba kuwa gaskiya lumfashi na ma ne in nayi abin da ya fi karhi na zai zo ga yana damuna saboda fitar da lumfashi na ban ni jin ka Malama Fatima Abubakar uwa ce da ke jin bacin rai saboda 'ya'yansu ke shiga shaye-shaye. Abin nan dai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaye-shaye ko ga namiji ina amfanin shi balle diya mace. Mace ke ce uwar al'umma ke ce wanda ya kamata ki tashi ki tarbiyantar da yaran ki zuwa gaba kuma a same ki kina wannan abin su waɗannan wani zaka gani dama abin da yake kai shi je sashi wani babu ne wani kuma a gidan ne zaka ga uwaye ne za su tura su je su je su nemo abin da za a ci kenan don saboda haka a san yaron ka in ka tura shi baka san hannu waye zai ya faɗa ba baka sani ba a zamanin nan na yanzu da muke ciki Malamai musamman na addini suna da gagarumin rawa da za su taka wajen yin huɗuba da jan hankalin al'umma da hukumomi wajen daidaita tafarkin jama'a da kawo sauyi na ci gaba. Malam Abubakar Abdullahi ya ce matsalar shaye-shaye da ta buwayi al'umma har ce da kowa ya kamata ya sanya hannu wajen kawo sa. To wani abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasantuwar yauni ne wanda ya hau kan uwaye na al'umma. ba hukuma ko maikwanta kawai za a ce za su mai idanu ba tukushe ka babu wanga abu tun muna jin shi tsawon shekaru har gashi ya shigo cikin al'umma Ka ji an ce diya mace tana tare da samari tana shan taba tana shan kwaya tana shan shisha tana zinaci zinaci barta kwana gidansu Allah Ta baraka wata'ala da kansa ya gaya mana cikin littafin shi mai albarka Ya ce ya ayyuhal ko amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wa'anda kuka yi imani ku kiyaye kanku da kuma iyalanku daga fadawa wuta to ashe bayyayewa ba ce mutum ya kawo abincin da za a ci ya kama gida ko na shi ko na haya ya sa iyalan shi ciki a ce kuma diyarsa bai ba ta tarbiyya ba sannan kada malami ya ɗauka ɗaya shi ba ta wannan abu ya kalli cewa ai ɗiyan wasu ne wanda ba malamai ba ɗiyan wasu ne wanda ba su da tarbiyya ta shafi ɗiyan malami domin za su kwatse a ikwal za su kwatse a kasuwa za su kwatsi a wajen biki za su kwatsi a ko'ina mace za ka ganta da wuka ta zare ma mutum wuka ta ce ya bada salula ta zare ma mutum wuka ta ce ya bada kaza ko ba ta yi wannan fashi da makami ba cikin mutane to in tana cikin harka falikin nan dole za ta sa shi saurayin ya je ya sata dole za ta sa saurayin ya tare hanya dole za ta sa saurayin a dinga fataucin kwayoyi cikin al'umma idan ba tsaro Hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun sanya matakai na yaƙi da shaye-shaye Malam Jibrila Abubakar na ma'aikatar ba da kariya wa mata da yara ƙanana ta jihar Difa a jamhuriyar ta Nijar ya ce suna bin matakai na fahimtar matsalar da hanyoyin kawo sa. Lalle wanga al'amarin shaye shaye 'yan mata jihar Difa abu ne sabon abu wanda ya tada hankalin kowa. Mu a wajen mu ma'aikata mai kula da mata da yara tana da matakai da dama wanda yake kula da irin wanga 'yan mata masu shaye-shaye ma'aikatanmu suna zuwa anguwa-anguwa ko ana zuwa cikin birane wato in suka hadu da irin wanga 'yan mata suna zamnar da su suna sauraren su menene damuwansu to a wanga hiran tattauna da suke yi tsakanin ma'aikatar namu yana ba su dama su gane wace hanya ce za a yi a wurwure wanga Eh, shashen kuma kuma muka gano 'yan matan nan muna tura su a likita musamman ma wanda ƙwararru ne akan abin da ya shahi kwakwalwa kuma su da psycholog wanda za mu tura su wajen su su ma su ringa yin aikin nasu don saboda shaye-shaye yana afka kan kukulon nasu don su samu su. Malam Jibrila ya ce idan lamarin ya yi kamari hukumomi na kama waɗanda ke yin shaye-shayen don hukunta su. Akwai kuma kungiyoyi wanda suna kama mana wasu ONG da kurje kuma akwai kan yan mata masu shaye-shaye da wanda suke afkawa wasu abubuwa aikin aisha wanda suke taka har dokan kasa yan matan da suke taka irin wanga lalle jami'an tsaro in ana kama su kuma ana tura su a justice da a yi shari'a yadda ya kamata da gulgudun iyakan eh, lahin da suka yi ana kama su. Daga ƙarshe ta yaya za a kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da 'yan mata ke yi? Aisha Abdullahi da ke shan ƙwayoyin ta ba da tata shawara. Na harko jama'a goma su soka, su jawo su jikinsu. su kula da kai inda suke kula da nasu su yi maka wazi inda suke yi da nasu kuma na biyu gaskiya yau wayi gari a zamanto kai kana da jama'a bayanka ka da ko sisi ba kai wa kanka magani ba ba kai wa ɗan uwanka magani ba to shi ma fa akwai matsala shi ma waɗannan bangaren Allah yana taimaka mutum ana taimaka mishi to zai iya fita a cikin wanga harka Su ma sauran masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda matsalar shaye-shayen zai kawu. Lalle tashi ya kamata mu yi saboda mu kare jikokinmu, mu kare diyanmu, mu kare al'ummarmu daga wannan mummunar tarbiyya da 'ya mata suka fada a wasu anguwanni cikin garin Difa. To wannan haƙƙi ne wanda ke bisa kan uwaye domin su ne sun kai kusa da ita wannan diya. Haƙƙi ne ga kan yayunta maza, haƙƙi ne ga kan makwabta haƙƙi ne ga kan limamin anguwa har zuwa ga mai gari har zuwa ga sauran ma'ikwanta mu ne uwaye a gaba kenan mu ma kanmu karatun ta natsu a yi musu nasiha malamai su tashi su kama mana su yi nasiha ga yanayin yaran kan bar mu su tai suna wahala mu ce sai sun tayi sun nema shine yake kawo wannan shaye-shayen mace ita ce uwar al'umma kenan bai kamata ba a ce zina kuma haramun ne zina ko santanta Allah ya ce ka ai balle ma a ce a aikata ta su ma Allah ya shirye su mu yi addu'a gaba ɗayan mu Allah ya shirye mu na farko abin da za a yi kafin gwamnati sa hannu mu uwaye mu ɗauki mataki cikin yanayin tahiyar da ake tun da kiɗi ya sake rawa dole ta sake tun da gwamnatin nan tahiya take daidai da abin da talaka suke so gwamnatin take yi to dole fa talakawa mu tashi mu tsaya waɗannan mugayen ɗabi'un da suke yaɗuwa kan na ba su tardo su mu sauri mu tare su. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, Haru Sulai Rashidu da dukkan waɗanda ya tattauna da su, sai kuma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirye shirin na zamantakewa ke cewa, mu huta lafiya. Allahu za ya mu baki